Haka yake sashen Hausa na murya Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurari Assalamu alaikum barkama da wannan lokaci alheri Grace Abdi ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hantsi na ranar Lahadi. Zara Aminu Fage za ta shigo da shirin dandalin 'yan jarida wanda zai rika nazarin batutuwa da suka shafi aikin 'yan jarida. sai kuma maimaitin shirin tsaka mai wuya yanzu kuma ga zara aminu fage da shirin dandalin 'yan jarida masu sauraron mu assalamu alaikum barkanmu da warhaka barkanmu kuma da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na dandalin 'yan jarida. Sunana Zahra Aminu Fagi a cikin shirin dandalin 'yan jarida na wannan mako na samu tattaunawa da shugaban kungiyar 'yan jarida ta NUJ rashin jihar Kano Da farko bayan ka gabatar mana da kanka, ko za ka iya mana ƙarin bayani akan wani hali ko yanayi 'yan jarida suka tsinci kansa a yau sakamakon wannan annoba ta cutar coronavirus da ta addabi duniya baki ɗaya. Sunana Comrade Abbas Ibrahim ni ne shugaban kungiyar 'yan jaridu na Najeriya reshen jihar Kano. To alal hakika kasancewar coronavirus 'yan jaridu sun sami kawunansu cikin wani yanayi mara daɗi saboda barazana da ita wannan annoba ke yi wa ayyukansu musamman ma wajen ɗauko rahoto a kasancewar sai an fita domin a samu a tattara bayanai a zo a tantance kafin kuma a wato ainihin yada bayanan da aka tattaro haka ne ma ya sa saboda wannan yanayi da muka tsinci kanmu a matakin kungiya muka shirya bita Uh, saboda mu wato zaburar da mambobinmu a kan kalubalen da za a fuskanta a irin wannan yanayi inda muka gayyato a babban dan jarida ya zo ya yi bayani akan hangar jarida kuma muka gayyato wato wani likita daga ma'aikatar lafiya dr bashir lawan inda shi kuma ya zo ya yi bayani akan wato matakan da ya kamata 'yan jarida su ɗauka wajen kariya wajen tattara bayanai. allah hakika ya zama wajibi wato 'yan jarida su yi amfani da wato kayayyakin kariya domin su kare kansu saboda yanayin aiki na sai an fita wato akan gano yadda abubuwa suke wakana a cikin al'umma. To duba da yanayin da ake ciki yanzu a Najeriya duba da yadda ake ta yada labaran karya a kafafen sada zumunta wanda ma na karyan sun fi yawa kamar irin yadda ake ta yada cewa gwamnatocin jihohi na amfani da wannan cuta ta coronavirus wajen karbar kudade daga gwamnatin tarayya a matsayinka na dan jarida wani irin kalubale ko tangarda kake ganin yan jarida na fuskanta wajen tabbatar da sahihancin labari yanayin da ake ciki ko kuma yanayin da gwamnatoci suka tsinci kansu shine wato cike da kalubale kuma abu ne wanda yake a zahirance cewa dole gwamnatoci su buƙaci wato ainihin tallafi daga gwamnatin tarayya domin su wato shawo kan irin abubuwan ko kalubalen da suke fuskanta idan aka duba kamar wato jihar lagos da birnin tarayya abuja da kuma jihar ogun wanda eh, yadda dai bayanai suka nuna gwamnatin tarayya ta ba su tallafi domin su shawo kan wato ainihin wannan annoba ta coronavirus to mu da muke nan kano alal hakika a yanzu dai mu ne na biyu a jerin wato jihohi da wannan annoba tafi afkawa. afkawa to musamman ma saboda irin mace-macen da ke wakana a wato nan jihar kano ya zama wajibi wato a ce dai an samu tallafi da gwamnatin tarayya duk da dai ana ta wato samun tallafi daga wato kamfanoni da kuma 'yan asalin wannan jiha wato manya-manyan 'yan kasuwa da wato suke ba da tallafi domin ainihin a shawo kai ko kuma a dakile irin wannan mummunan yanayi da ke ciki To duba da cewa a yanzu gwamnatoci sun bayar da dokar hana zirga-zirga a yankunan su domin dakile yaduwar annobar cutar coronavirus a matsayinka na dan jarida yaya kake iya gudanar da aikinka a wannan yanayi. Duk da wato dokar hana zirga-zirga da gwamnatocin jihohi suka sa wannan doka mu bai shafe mu ba saboda muna daga cikin wato ma'aikatan da aka salewa su fito domin su tattara bayanai su kuma sanar da jama'a akan irin abubuwan da ke wakana a cikin al'umma musamman ma Ah, kowa yana gida kuma hankali wato ya koma ah, ga kafafen yada labarai da talabijin da gidajen rediyo da kuma wato jaridu matukar dai za ka wato nuna katin shaidan aiki to ni da iya sani na babu wani kalubale da muke fuskanta wato a nan kan to waɗanne irin gudunmawa 'yan jarida ya kamata su bayar gudunmuwar da eh, 'yan jaridu ya kamata su bayar a cikin wannan yanayi mara daɗi shine wato su duba ka'in da na'in su wayar da kan al'umma a kan wato da farko ma wannan annoba saboda har yanzu ah, akwai jama'a da dama da suke ganin cewa ah, wato babu wannan annoba. to kaga ya zama wajibi a samu wato wata dama da za a yi mahawara a baje abubuwa kuma a kirawo kwararru domin wato a tantance yadda za a gamsar da wato al'umma cewa wannan ta wato mahangar kimiyya a gamsar da su cewa alal wannan annoba na nan kuma ba karya ba ne na biyu ya kamata 'yan jarida su wayar da kan al'umma a ƙarshe eh, muna so ka ɗan yi mana ƙarin bayani akan waɗanne irin hanyoyi 'yan jarida ya kamata su bi domin tattara bayanai da kuma tantance su hanyoyin da muke bi wajen wato tattara bayanai da kuma tantance su Ah, wato su ne dai kamar yadda wato muke gudanar da aikinmu na jarida bisa ka'idojin aikin wato a wasu lokutan ah, ya zama wajibi dole sai an fita wato an tattara wato irin waɗannan bayanai ah, daga bisani kuma a tantance su kuma wato a guji wato labaran da za su iya wato sanya tsoro a zukatan Ah, wato al'umma musamman ma ah, cikin wannan yanayi mara daɗi da ake fama da shi a wasu lokutan kuma mutane da kansu suke suna turo wato ah, bayanai musamman ma kowa yana zaune a gida to kaga irin wannan yanayi za mu yi amfani da dabarun aiki

sai kuma wani makon mai zuwa idan Allah ya kai mu za ku ji mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin waɗanda suka taimaka wajen kammaluwar shirin. Comrade Abbas Ibrahim shugaban kungiyar 'yan jarida ta NUJ rashin jihar Kano. Sai salomon abu da ya daidaita mana sauti ni Zahra Aminu Fage ke cewa ku huta lafiya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. kashe su yasa hakan ba, ke tsoro na ake A gaida Zara, har yanzu kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga maimaitin shirin tsaka mai wuya. Tsaka mai wuya. Ƙasa kan Musa abin da ke tafiya ƙasa an sake kuɗi ba a bayar ba. wa'yansu an ja ba su kuɗi na almajirai a cire miliyon ɗaya a je a kashe a wannan manyan masu kuɗin Najeriya fa gaba da sun ba da kuɗi ya kai kusan in ban yi ƙarya ba kusan ya kusan 20 biliyan. Ah, biliyan sha biyar To biliyan goma sha biyar. Biliyan sha biyar ko ashirin da ɗaya. A ah, sha biyar dai. Mu ajiye ma biliyon biyar ne hajiya. Wallahi duk inda aka raba mu talaka biliyon biyar talaka sun raba musu kuɗi. To idan aka raba biliyan biyar ma mutum miliyan ɗari biyu nawa za a samu. To ai shine Kuma barkan ku da wannan lokaci barkan mu da saduwar mu da ku a wani sabon shiri na tsaka mai wuya. Yau ne muke kawo muku kashi na karshe na muhawarar da Madina Daura ta shirya mana Abuja game da wannan cuta da ake fama da ita ta coronavirus ko kuma COVID-19 wacce ta gama duniya baki ɗiyanta a wannan tattauna da ita madina ta yi da abdulrahman kwacen da kuma ibrahim modibo ya za mu taɓo batutuwa da suka shafi taimakon da gwamnati take bayarwa alal misali dangane da bada abubuwan rufe fuska da kuma maganar dakile jihohi da wasu gwamnatocin jihohi suka yi na hana mutane shiga cikin jihohinsu sannan kuma shan taimakon nan da gwamnati ta ce a danga kaiwa talakawa yana kaiwa wurinsu kuma shin an yi daidai da su jihohin suke rufe eh, da wato kofofin shiga jihohin nasu da dai sauran batutuwa ba ta da bata lokaci ba ga madina za ta ci gaba shawara ce kake ba shugaban shawara ne nake ba shugaban kasa da kansa kada far talaka kada wa'annan mutane su sa ya ji kunya a gaban talakawa bayan Allah da suka ɗauke shi ma amana da gaskiya barin ga miki jiya wallahi ina gaya musu wallahi wallahi duk wanda ya ci kudin mutanen nan ba zai kwana lafiya ba wallahi zai amayar kuma lokacin da zai amayar da kudaden nan kada kada ƴaƴansa da ƴan uwansa suna kuka mu riga mun faɗi wannan magana zai mayar don yanzu duniya ta riga ta zama ta global system in kana da waya a hannunka hajiya ina miki hannunki mai sandan in kana da waya a hannunka ko baka kunna shi ba duk abun da kake yi akwai ran da za a ɗauka a cikin wayan kaɗin a fitar maka hannun ga abun da kai kai baka sani ba ko da baka kunna shi ba muna gaya musu su ba mutanen nan hakkin su mu ba mu ce su ba mu ba ba ma kuma neman su ba mu amma su bawa waɗanda ya kamata su bawa hakkin su mu ji ya isa hannayensu magana da dan uwana yake magana Allah ya kai mu zaki sake jin zai ce ba a basu ba nan gaba kaɗan nan gaba don ministan da yake fara na Abuja nan mutum ne wanda shi baya kare da yaudara barin warware miki wani abu shi ma bai sani ba yau kar ka yi mamakin minista ya riga saka hannu a bada wani abubuwan su ma bai sa su ba ni ina gaya miki wannan don zalunci me yasa hakan ke faruwa zalunci ne idan kika duba ai na yi magana na ce wannan minista ya tsoron Allah mutum ne mai zaka kamar yadda ya faɗa mai tsoron Allah wallahi ya karki mamaki wannan abu ministan ya riga ya ya gama ba a sake ba wa'ansu suna son su yi eh, eh, hana ciki hajiya kenan zai yiwu abin da ke faruwa kenan a ƙasa baki ɗaya kenan ko me abun da yake faruwa a FCT da yake magana ƙasa kan musa abun da yake tafiya ƙasa an sake kuɗi ba a bayar ba wa'yansu an ja basu kuɗi na almajirai a cire miliyon ɗaya a je a kashe a wannan state a cire dubu ɗari biyar a je a kashe wannan a ce an yi kaza da kaza da kaza manyan masu kuɗi Najeriya fa gaba da sun bada kuɗi ya kai kusan in ban yi ƙarya ba kusan ya kusan 20 biliyan. Ah, biliyan sha biyar To biliyan goma sha biyar. Biliyan sha biyar ko ashirin da ɗaya. A ah, sha biyar dai. Mu ajiye ma biliyon biyar ne hajiya. biliyon biyar ba karamin kudi ba ne wallahi duk inda aka raba mu talaka biliyon biyar talaka sun raba musu kudi a daina yaudar mu daina yaudar da kanmu eh to hajja idan kika duba to idan aka raba biliyon biyar ma mutum miliyan ɗari biyu nawa za a samu to ai shine ni abin da nake faɗi har a yanzu yau yau nan me aka faɗi a yanzu duk yawancin ma ya dai ranka dai yau nan kuma cikin Najeriya wasu Abuja yau nan da aka tara biliyan goma sha biyar hajji kwacce kaji mm. idan yadda aka tara biliyan goma sha biyar biliyan goma sha biyar ina ba an yi shi an tara kudin nan don kawai a raba ba a'a za a sassai magunguna za a sassai irin su masu za a yi mai mai batun asibiti a kula da su oxygen ko kuma mai ne wannan eh, abinda na hanci nan da ake sawa wanda safan rufe hanci yawwa safan rufe hanci da sauransu so ba an ce wai biliyan sha biyar ina an raba shi an ba da akwai wanda karaba ma yan jaridu ku a ah, babu to amma abinda nake so nake so sani ni ina so ya fahimce ni eh, idan ni ina magana ne in har minista ya sake in har minista ya sake na yi imani akan cewa dr modibo aliyu modibo minista da wuce na tarayya na ratsi da allah ni dai ina da imani akan cewa zai sanya kudin nan amma kudin nan tsohon minista za ka da tsohon minista yau tsohon minista shi ne ke kan cewa ma na san tsohon minista haka ne ki fahimci magana kyau tsohon minista da sabon minista duk wannan na san aikinsu na san me za su iya yi na san me za su yi ba hajiya ki fahimci abin da ke faɗa kuɗin da aka bayar nan na emergency ki fahimci abun da shi fa yake faɗa da bakinsa za a sai su abun toshe hanci su maganunuka a taimaka ma mutane da sauransu ka gaya mini abun abun hanci ɗaya wanda aka sayar yanzu ana sai da shi ɗari biyar ka gaya mini ɗari biyu wanda aka sayar ka ba talaka a ƙasar nan ko kuma abun wanke hannu. a ah, su ventilators ko ba ka bane su ventilators. eh ventilators ko ba ka bane. because a wannan abun numfashi mai abin taimaka ma numfashi taimaka ma numfashi hajiya a ce mutane. yana da tsada. yana tsada. yawwa. ko ba ka bane. yana tsada sosai. to hajiya don allah ina tambayan ki irin wani abu yana faruwa a ƙasa irin najeriya fi sabilillahi ba za mu shiga masifa ba a ce mu ba mu son gaskiya kuma kar ka faɗi gaskiya kuma ƙasan mu ne wallahi ba ya fi musulmi ba za mu fara masa gaskiya eh to amma abin da nake so a gane hajiya kada mutane su ga cewa an tara kudaden nan kamar an ce an tara ne ka araba duke araba duke ga jama'a a'a an yi ne domin a yi tallafawa hukumomi na lafiya su samo su gine-gine su samo isolation centers inda ake keɓe mutane da gadaje da su da su meme inda dai mutane wanda suke da wannan cuta da aka gani za a killace su su ji su hajiya nan faran da wannan ya faru shugaban kasa ya ci da kuɗi fa 10 billion ya tura ma lagos to in eh, yanzu ba abin da ke damuna shi ah. hajiya kamar da kana son ya tura mu jihohin Najeriya duka ne jihohin Najeriya daban ne don me aka killace su in ba za tura su don me aka killace su babu ma kamar zai FCT ah. FCT fa ita ce hajiya ita ce mabiya da Lagos amma FCT eh, a wannan cutar a wannan cutar amma CC an ba FCT eh. to mu na ga FCT ya hajiya ga mana mana abin da nake so ba in har za a dauki biliyan goma ba wa Lagos sannan Lagos an killace ta sauran jihohin dalilin me za a killace sauran jihohin don don me su ba mutane ban dabbobi ne cikin jihohin din ne ai in an bata kuɗin ne sai a ware biliyan 36 biliyan 360 a ce kowane jiha an bata biliyan goma goma a killace ta amma baka ci buzu ba kana aman gashi kana ganin wannan kudin Najeriya na da wannan kudin ko a ah, wannan lokaci ba shi gaskiya Najeriya ba da wannan kudi biliyan 30 mun san tsaya Ko tsaya kuna hajiya muna da kudi excuse me excuse me muna da kudi a foreign reserve na Najeriya over 20 something billion US dollar ko kariya suke yi a ba za su yi ƙarya ba in ƙarya suke shi kenan abun da suka ce buhari ya tara kuɗin da ba taɓa tarawa ba in ƙarya ake yi to shi kenan mun yadda ƙarya ake yi sannan a ce muna da wannan kuɗin al'umma su cikin masifa ba za a cire gaba ɗaya a ba wai gaba ɗaya ba to in ma kuɗin nan za a cire hajiya gaba ɗaya don mutanen Najeriya su samu sauki me amfani ajiye kuɗin din don so aka ajiye kuɗin din ba don talaka ba ne yanzu ne bari mu yi taka zan mu gani me ne gwamnati za ta yi akai idan muka ga abin da gwamnati zai ta yi akai nan da dan kwanaki wannan abun ya kusa a ce gwamnati ta duba ko za ta sake karawa sati biyu ko kuma za ta iya kara kwana goma ko kwana biyar mu ga abin da za su yi mm. abin da muke roƙo ne kamar yadda shi alhaji kwace magana yana da girdiga wanda ya sani a kasa cewa an ba amsar da kuɗin idan haka ne su tashi dan allah dan annabi su yi taimako su ba ma talaka don talaka fa suna cikin halin kai. kuma aikin nan ba yadda za a ba tare da kuɗi ba mutane na yan sojoji da yan sanda da su mai yan tsaro da suke mai suke aiki da sauransu da mutane da suke kula da lafiyar mutane dole a biya su hakkinsu dan aiki suke kada wani ya tashi mun ga abin da fa faru da lokacin sayar da makamai a lokacin oh. a yau da buhari shi president muhammadu buhari zai hau mun ga abin da aka yi musu Oh. tunda ibrahim mago ya ta kaka masu ɗaya ta kakaɓe su kamar yadda ka sa abin nan mm-hmm. aka ce su aka kwakwace gidajen su aka kwace kudaden su kai wani su ma har an kwakwace wani su rashin lafiya sun shiga har sai saboda haka kada amma wanda zai zo bin nan akan wannan kuɗin ya fi kuɗin makamai ya kamata su sani ya fi kuɗin makamai wannan kuɗin. To bari mu ji ku na ƙarshe domin lokaci ya fara ɗaga mana hannu. Bayani na ƙarshe ina kira ga shugabannin nan su ji tsoron Allah waɗanda hakkin su yake wuyansu su ɗauka su basu na farko don kada su saka shugaban kasa a kunya abun da ya kama na likitoci a ɗauka ba abun da ya kama a taimaki talakawa a ɗauka ba su ba mu ce a taimaki kowa ba wanda rabon sai ransa a taimaki shi amma a yi kowa ya san an yi don muna da rekod in talaka goma aka bayar a kebe muna da shi wallahi in talaka biyar aka bayar a yola muna da shi kar su ce ba mu da shi in an bawa gidan rediyon abc yola muna da shi in an bawa gidan rediyo eh, fm abuja muna da rekod su san wannan duk abun da suka ci za su amaya mu muna kira su yi adalci su fita su yi tsakanin su da Allah kar su kunyata da wannan mutumi to jawaban ka na karshe Ibrahim Mudibu to ni game da shi dan wani ya magana Alhaji kwaccin ina so gwamnati ta yi gaggawa ta share wa talaka hawayensu ganin cewa coronavirus din nan ba wai abun wasa ba ne ba duk duniya ba a wasa da coronavirus kuma yadda aka ji mutanen nan suna wahala ana jin yunwa da sauransu da allah su fito su share mutane hawaye kuma a yadda yake magana idan har an fitar da kudaden nan ina son in kara jaddada akan dan allah dan annabi a sake ma mutane kudi su yi amfani shi don ni na imani har yau akan cewa ministan fct mutum ne mai hazaƙa ko mutum mai tsoron Allah shi Dr. Aliyu Modibo da aka sace chairman na kwamitin nan mutum ne wanda ya taba aiki da aka san cewa yana da gaskiya har yau EFCC ba taba bisa ba kuma akwai zarafi da nike da shi akan cewa shi doktor amin barista abdullahi muktar wanda ke shugaban kwamiti namun nan mutum ne mai tsoron allah tunda har ya hajj commission chairman na najeriya gaba na hajj commission mutum ne mai tsoron allah na tabbata ba za su rubuta ciki da dukiyar jama'a ba in har aka sake za su sake amma don allah gwamnati ta dubi mutane da fiskar rahama ta taimaki mutane su fita cikin halin kakane da ake ciki kuma allah ubangiji ya sa ya kare mu daga cikin wannan coronavirus ya kare iyalanmu ya kare al'umma ya kare duk 'yan najeriya da ma wanda ma ba 'yan najeriya ba amin to yadda hira ta ta kasance kenan da wa'annan jigajigai guda biyu abdulrahman kwacham shugaban kungiyar haɓaka matasa na arewa maso gabas da kuma ɗan jarida mai zaman kanshi ibrahim modibbo ni ina muku godiya da kuka yadda kuka zo kuka halarci wannan zaure na gode kwarai da gaske mun gode kwarai a gaishe ku malamai to jama'a duka duka da wannan muka zo ƙarshen wannan muhawara da Madina Dauda wakilin mu Abuja ta shirya mana da Alhaji Abdulrahman Kocan da kuma Ibrahim Modibo dangane da wannan masifa da Allah ya jarabci duniya da ita ta coronavirus. Muna fata Allah nuna mana ƙarshen ta cikin gaggawa a madadin su bakin namu da kuma ita wakiliyar ta mu wato Madina Dauda Aliyu Mustapha Sakwalin ke muku kyakkyawar fata daga Washington DC sai an jima. azumin watan ramadana ga wannan guzurin sunana daga farko dai sunana ismail muhammad to azumi dai a shar'ance shine kamewa ga ci gabarin sha da sha'awar ciki da ta waje muhimmanci shine kamar yadda allah ya faralanta a kanmu wato kuma da zama tare cikin salama cikin yadda allah ya hukunta wa al'ummarsa cewa a daina ayyukan sabo da kyautata wa jama'a da kyautata wa 'yan uwa da musulmi baki daya eh, darussa shine kamar abubuwan da allah ya hana in aka bi su wato ba azumi ba kowane lokaci wannan al'amura wato za su in aka ɗore da yin su duniya gaba ɗaya za ta iya zama lafiya saboda irin abubuwa da jama'a suka kame a cikin azumi gabarin munanan ayyuka wannan ne nake gani kamar zama da jama'a da tafsirai da ake ji da wa'azozi da abubuwa in jama'a sun rike su aka rike su aka ɗabbaka su to alal hakika za a zauna lafiya da kowa da kowa ma duniya gaba ɗaya. Assalamu alaikum wa Suna na Haruna Uba Alhassan mai kilishi to shi dai azumi ma'anarsa shi ne kamewa daga barin ci da sha da sha'awa na farji mutum zai kame daga waɗannan abubuwa da ma wasu abubuwan daban waɗanda su kuma amurin ne ma'anawi wato ma'ana ne na eh, al'amari ne na ma'ana kamar nisantan kallo na haramu ko ainihin furci da haramu ko zuwan wurin da bai dace ba duka wannan ba wai kamewa daga barin ci da sha shine kare azumi ba waɗannan abubuwa su ma suna ɗaya daga cikin abin da ake so su yi azumi ba wai barin ci da sha kawai ba saboda azumin ya amsa sunan azumi azumi yana da muhimmanci saboda akwai darussa da yawa da suke cikin azumi da farko dai kamar yadda allah ta'ala ya faɗa shi azumi yana koya tsoron allah domin idan mutum yana azumi ba wanda ya san yana yin azumin nan sai shi sai allah da ya yi shi zai iya zuwa ya sha ruwa ya ce azumi yake kuma dole a yadda don ba a gani ba to amma zai ki saboda Allah to shi azumi daga cikin darussansa da abin nan ɗinsa yana koya tsoron Allah da kuma hakuri wajen bin Allah mutum zai kame tun daga ainihin huduwar alfijir har zuwa dare bai ci ba bai sha ba saboda Allah to azumi yana koyar da hakuri wajen bin Allah. To madalla masu saurare Nan kuma muka kammala shirye-shiryenmu baki ɗaya na wannan lokaci sai kuma da rana ku ji abokan aikinmu da wani sabon shirin ciki har da shirin matasa a duniyar gizo na Madina mai shanu wanda zai zo muku da karfe hudu na rana agogon Najeriya, Nijar da Kamaru karfe uku agogon Ghana. yanzu a madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Solomon Abo da ya hada shiri da bada umarni alheri ke muku fata alheri ku wani lafiya mu kuma mu kwana lafiya da alheri. Shirin VOA Africa kuke sauraro.